على الإخوان والإخوانين والصلاة والسلام على خير الوجيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. باب التسمية على كل حال وعند الوقاية. باب التسمية باب بيان أكل سوى بسم الله على كل حال بسبب قوة وعند الوقاية حمى لوكة الجماعي. wato wannan shi aka ce ma alamun hali al'adu dan babu tun yace alamun hali ya ga ko da hali sai ce wa inda kai sannan kuma da lokacin jima'i ya kebace shi da ambato da yawa da yi saboda mutuwa da shi sannan kuma lokacin da ya kasance watan tazmiya lokacin da ya kasance jima'i lokacin da kasance watan anisan da ambaton Allah gare shi to sai kasance kuma an sunan da cewa bismillahi wajen jima'i a na inda ba nan bayan cikin ta buhari duk da an kai tufa ya bayan ya kula babi akan kitabun tahara kuma ya fara da alwala amma sai bai fara da bismillahi rahmanir rahim ba yasa bai fara da ita ba Ta sai a sai akwai hadisi wanda ya zo wanda an karutar da kabin kurera an nabi a alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa la ku aliman lam min rai alaihi babu alwala ga duk wanda bai ci fitinin rahama na da yi farkon alwala ta ba to amma wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi a ibn Hanbal ya rawaito shi Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi sai dai dukkanin hanyoyin da sun fito wannan hadisi hadisi da ifi sannan kuma Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da yake ibn zaid ta hanyar sa ibn zaid shi ma kuma wannan hanya ita ma ta yi ce ha ahmadu na hanbalin ya ce wani walan ya fi shi babu wani hadisi ingantacce wanda ya zo a kan cewa watan ana cewa bismillahir rahmanir rahim ko kuma alwala ke bacci to sai buhari kasance yana so shi kula babi akan cewa shin cewa bismillahir rahmanir rahim farkon awalla mashru'i ne an shar'anta shi ga shari'a sunna ne ko ba sunna bane zai kasance hadisin ne kamata shi hujja da shi wanda shi a hujja wuro da kifi na don haka sai kauce mishi ta ce babu tazmiyati ala kulli halin wa inda lukari sai mai da hakan ce cewa inna lillahi wa inna ilaihi ala kulli halin ko wani hali kana a cikin lafi yace kai wa inda lukari har ma lokacin ne mai shi na ce hadisna aliyu bin abdullahi ko ibn madini قال حدثنا جرير هو ابن المعتمر أما حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد أما سوري هو ابن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن قليل بن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم شيء عبد الله بن عباس يا كي ولنا حديثي حتى منذ صلى الله عليه وسلم قال yace manzo Allah ya ce law anna ahadakum da ɗaya daga cikin ku idza ata ahlaku lokacin da zai iyali ne kala ce bismillahi allahumma jannibina shaytana Allah ka nisan ta shaytan da gare mu wajen nufi shaitana ma da zaka tana sannan kuma ka nisan ta shaitan da dukkanin abin da ka amince mu da shi na da ko ku zai bayyana kuma wala to an hukunta da tsakanin su zai mai dole kuke nan ba zai cuta ce ba ko kuma ba ku zai bai nan waladun akwai riwaya ta ba ku zai bai nan waladun an ka tattara su ta tsakanin su Allah ya sani ta tsakanin su bai aka ce ba ku zai bai nan wannan kenan min babu tilmitil a tattara jami'i kenan mai karfin ne shi na fara da wannan shi ne nunawa in kuma aka ce kwakwa biyar wa rubu na nuhu ma an ga hukuntar da tsakanin su wannan shi ke na tsakanin mata da miji zai mai dora shedan ba zai juta mishi ba ba zai ainihin haukuta da shi ba ba zai sanya mishi mai kufaɗiya ba ba zai sanya mishi rashin lafiya ga jikin shi ba sannan kuma lokacin haihuwar shi ba zai soke shi ba dan bai da anka ce shedan duk wanda an haifa zai sa hannun shi soke shi yaro shi kara to shi wannan bai zai samu wannan aiki da shedan ba sannan kuma bayan wannan shedan ba zai cuta mai ga addinin sa ba har shi sanya shi cikin fitina mai kusa daga cikin addinin musulunci babu ma ya kulu inda mala'iku ko wannan Allahumma jannibina shaytan wajen nabi shaytan ma daga katana Allah ka nisan ta shaytan da gare mu ka nisan ta shaytan ga ka aka samu da shi ya yi riwaya ce ya gani ga tashin wata nusha wanda ya kasance kuma an karanta ta daga ce abi abdullahi yani al-buhari mallam ma sunan arabiya wanda bai da kyautar da kalima ta larabci har ya kulu hamil farisiya idan eh, wannan alfai ya samu shi da faransanci na mace ya samu shi saboda suna tare da abin da faris ya ce duk wanda bai ce allahumma jannibi na shaitana wajen nibi shaitana ma daga dakana wanda bai iya faɗin haka ya samu mace allah ka nisa ta shaitan daga gare mu ka nisa ta shaitan daga gare mu da ka samu da shi zai ce kana iya ba. don ƙashe kenan ka ko da yare ka kana iya faɗin wannan addu'a babu ma ya kolo inda halayi bayan mai bayani a kan abin da mutum ke cewa lokacin shiga ya wuce sai bai magana a kan lokacin hitowa ba da حدثنا آدم هو ابن أبي إياد قال حدثنا شوبة هو ابن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب ala ke sami to anasan na ji ana da buru shi na cewa kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza da halal hala'a idan ya shiga makewayi kala shi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allahumma inni a'udhu bika Allah ina roƙonka tsari ina roƙonka kare ni min al-khubuthi min al daga ainihin shaytanu aljannu watan zukuru shayatin shaytanu aljannu wa inatihim wal da ma na shaytanun aljannu ina Allah kai min daga sharrin amma na lokacin da kuka shiga kewaye ke haka wasu ma maluwa su fasara wasu kuma suka ce Allahumma inni a'udhu bika min al khubuth Allah ina roƙon ka tsare daga dukkanin al-makari ababa wanda ya kasance babu da kyawu wal masmumat da ababa wanda ya kasance idan ka aikata su shari'a za ta rage ka su al khubuth al-makari ah, al-haba'ib al-masmumat ababan ke amma dai wannan zahirin hadisi ya yi nuna cewa zukurana shayati ne wa ina ta shayati ne madaidan aljannu da mata aljannu na shaɗannu su idan da halar hala'a قال اللهم إني أعوذ بك من الكوبة والنبائس تابعه ابن أرعرة an shuba ibn ar'ara muhammad ibn ar'ara tabahu ya bi adamu na abi an shuba adamu na an idza da halal hala'a muhammadun al'ala an shuba idza da halal hala'a wa qala gundaru an shuba idza atal hala'a wa qala gundaru shi kuma din gundaru ana ce mishi muhammadun ja'far shi ko abin da ya fito an shuba idza atal hala'a lokacin da ya zo makewayi wa qala musa an hamma da idza da hala'a وقال موسى isma'il اسماعيل التبوذكي an amma bin salama amma bin salama an abu da bin sahibi an anabi idza da hala in ya shiga wa qala da ibnu zaid ibnu zaid shi kuma yace haddathana abul abidi idza da hala al-hala idza arada an yadabura hala ko idza arada an yadabura idan ya so shiga yanzu muna da ainihin yau ashabu shuba sun samu sabani alimun abi iyas ne an shuba idza da halal halaa muhammadun arara an shuba idza da halal halaa kullu an shuba idza atal halaa an kai wannan to yanzu nan cikin ashabu shuba ma da mutum alimun abi iyas an ce ga yauna na shuba kullum in an ka zo an ka zanna zaman karatu adamun abin ya yi sai ya zama sun aka fara karatu shi ke daga mura shi da babu mukabir sauti irin lafiya din nan shi ke daga mura shi duk abin da idan shuba ce hadisna fulanun shi ke daga mura ce hada shuba rahimahullah wa hadisna fulanun shine shine ga yi ne ko a ah, al-muslim shine ne je su shi to wannan abin da ya mutu an shuka idza da halal hala sannan sai ta muhammadun al'ala shi ma bi shi idza da halal hala amma sai ga gundurun an shuka idza a halal hala to wai wannan cikin su za mu doka kuma nan gaba mun kai ke hukunci ba magabata su ke yanke hukunci abinda ahmadun hanbalin ya ce ya ce dukkanin ashabu shuka. wanda a kallo hada a minhum muhammadun ja'fari gundar yake sai an haɓa shuba gaba ɗaya da shuba wanda an mahi karfi ga kuskure cikinsu wanda ba cika samun kama shi da kuskure ba gidan shuba wannan gunda mahmudun jafari shi ma inda mubarak abin da yace idza hatta laka nasu fi hadith shuba idan malum masu kai sabani ga hadisi na gidan shuba fa kitabu gundarin hakamun fima bainahu ko itrabu a hatamun fi ma bainahum yanzu kenan me za doka idan a tarhara ko shi za doka to wannan shine to an kare da ainihin gidan shuba sai aka kuma ainihin gidan kuma abdul azizin suhaibi to shi ne ce wa qala gundaru an shuba idan idan a tarhara wa qala musa musa ibn isma'ila an hamadin daga hamadu isa da hala musamman isma'ila a tabo a an hamadin da ta isa da hala sai ya shiga a shirke na yan katiba ya taimaka musu ko an samu mutaba a kadira mata mai wacce mutaba a samiya ce isa da hala irin wacce kenan ko wa kala sai idon da zai shi kuma na sai zai da dan uwan hamadu da zai dina wancan hamadu da ta yake hamadu da ta mu dinarin wanda kuma hammadun da zai bin da dirhamin hammadun da sana matan da dinari hammadun da zai bin da dirhamin wanda ta ta na dinaru wanda ta ta na dirham sannan kuma lokaci guda sun fi wanda ake musu hammadu hammada ne to shi na aka ce wai abin banci hammadu zai da hammadu salamata to sai aka ce hammadu salamata dukkaninsu ya an koma gidan sabit mahal hunani amma sun suna mata asibitin nasi amma in ba nan ba ko ina amma bin zai ne wajen fi da tikani ya ce da mahammadu sarwata amma ana wani fi da tikani a magana ba ana magana a kan wani hiji ko na kokarin ibada ba ko na salihanci ko abin da kama da wannan sai an koma wajen yin ibada sun ce wai wani ya ce shin wai amma bin salamata abdalu am hammadu zaidi wanda an fa tambaya sai ce falalu kuma falalu hammadin ne salamata ala hammadin ne zai da falalu dinar da dirham ba ce a ce dan dinar na ko ce ka dinar da wace ce ka dirham ya ko sai ce wata san bambanci tsakanin dinar da dirham ke bambanci su na hakuma wajen ibada saboda hammalin salamata sai an hakuma gehen wilaya gehen wani tankata gehen abin da wani wani kan taka ko gehen walici in ma koma gehen walici to shi hamadun sallallahu ta wasallam min al-abdari shi a cikin abdar matsayi na nawa ne ya kai ga wannan matsayin wa'anda ya kasance su ba su haihuwa don haka an kace abin da ya armaya a mai mace 70 zai mu zaka bai bai samu haihuwa ba sannan an ce wajen ibada da abin a ce muhammadu na sunan ka gobe allah zai kafa rayuwar kana wallahi an ce bai ƙara komi cikin aiki ya kai kurga ibada amma zan kalma amma ko dai yi da tsakani ba na ka ce da shi to shi na ce kara wa kara amadu zai wa kara zai wa idinu zai ibnu zaidi wannan sai zai ne dan uwan amadu zaidi na yace hadathna abdul azizi idza arada an yadkhula haddathana abdul aziz idza arada an yadkhula wannan riwaya ta sayyidun zaidi watan ainihin buhari ya kawo ta cikakke ta amma ba cikin wani tarihi na shi ba cikin al'adabul murad na shi حدثنا عبد العزيز السهيلي حدثنا انس قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance idza arada an yi da ulal hala'a idza arada an yi da ulal hala'a Kala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal haba'ith an kiyaye da wannan ko to ka ga ba da za ta hala'a sai dai wannan amma wannan ibn basali sai ce to ashe kenan tun da haka na abin da aka mihi nan ga ko kuma ainihin ibn hajar yace abin da aka mihi nan ga watan idza arada an yi da ulal hala'a wannan ita ke kwastara bayani akan cewa ya halal halal a shi kenan abin da aka miki nan ga watan kana yaqulu hadha zikira manzo Allah ya kasance shi na faɗin wannan zikiri inda iradatu duhuri lokacin da shi ke so shi shiga makewayi la ba'ada ba bayan ya shiga ba la ba'ada ba bayan ya fito ba an kiyaye da wannan ko sai ibnu ya yace riwaya ta idza ata ashmar ta ta gami ba Ya idza atawa wani da yau na ko iza a dalhala ta yi iza a da da an yi da hular hala ta yi iza da halar hala saboda haka ke iza iza a dalhala na ta fi su in ya zo makewayi shin ya shiga ko bai shiga ba in ya zo makewayi a ake magana nan to sai suka ce to a shi kenan duk yau an rawai an masu gaba ɗaya suna bayani na a kan cewa wa da bil amakin da da zalika gore da an kai tana ne saboda zalika ya gare shi gudu saboda na an ci da za da hala duk dai ana magana akan da hala za da hala ko ya za da hala hala za a da an yi da wurin hala duk da ana magana akan al'amaki wurin ne wanda kasance an yi ta'alim saboda da daɗi kuma ke ne ilimin su duka haka ba ga ilimin wasu dama an ta'alim saboda ni saboda da daɗi to na aka magana ana wannan addu'a sai ma ruwa su koyo da wannan a shekin nan wannan matsala waje alama amini tana da matsayi guda biyu matsayi guda dai shin yanzu wannan santi da aka kawo kenan ya ke ɓanta ya ne waɗanda ya kasance wurin zama shi da nuna na aka wannan addu'a wanda inda ba nan ba ko kore ta game gaba ɗai har ma har ma da ɗauko kan yi kura ba sabuwa wanda ba ta da komai cikin yanzu ta so ta kasuwa ta tsaje ta dare yayi ko kuma cikin gidan hakai kadai ta koma wani gefe tana son kai tsari cikin kai wannan addu'a kenan tun da aka ce za a kan halama idan ya zai kima makewayi a shirke na kaya kura ta zama kewayin ka da ko yanzu ka so kura ba cikin gidan haka koma cikin wata nahiya da ban za ka ta tare shi sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min rusal haba'i wannan ke sai ma numa suke to kenan bayan wannan yan aka tsare da wannan wannan an gane kenan fil amakin musta'idda ga wuraren da kasance ai da ne saboda gayati to in ya kasance cikin daji ne ba ko kuma ana misali wannan ana magana akan cikin gari da in wannan magana ne akan cikin gari kuma wani lokacin za a yi wannan addu'a an ka cikin lokacin shiga idan za ka shiga sannan za ka yi wannan addu'a in ko suka ce da wuri wanda kasance ai ta biyu saboda gayari kafin ka shiga bai da duhu da kenan in ko kasance wurin nan ai ta biyu saboda ba don gaya kanka ta biyu ne ba shi ko lokacin da ka kwance watan wanda kana son ka tona san za ka wannan addu'a ne sai daga haka maluma sun ɗauki wannan a hadisi sun ɗauki shi ko kafin إذا إذا إذا أراد أن يدخل الحلاء إذا أتى الحلاء إذا دخل الحلاء babu wani tsimma inda da halaiku bai mai bayani akan aje ruwa lokacin shiga makewayi idan za ka shiga makewayi ka aje ruwa kusa ga makewayin ko kuma cikin حدثنا عبد الله بن محمد هو التنيسي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبيد الله بن ابي عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم تحل الحلاء يا شيخ مكيوي انجي ونن عبد الله بن عباس ko wata aka rabu wado an aza mai ruwan arwala ne aza mai ruwan tsarki watan wajen makewayi ne kala da manzon Allah ya fito قال تتشي من توفى sai an mishi an ce mai a wa abdullahi ko wannan ko shi ko ko shi ta ce abdullahi na fadin na shine a ce ba wannan abin nan kala ta ce Allahumma fatihu bi dini Allah ka sanya shi fakihi mai cikakken fahimta ga addini at-tafaqquhu fi dini khairun min at-tafaqquhi fi ilmi fahimta addini yi fahimta ilmin muka wanda ya samu wani addini ya yi wanda ya samu manhohi na ilmin muka ko wani ilmi shi na ya gane manhaji amma ban da ne a addini to an ce abin da sa ba Allah mai wannan addu'a ya mai sakamako da abin da ya nan da heri to shi kuma Anas ya sa manzo Allah ya mishi Allahumma faqihu fi dini an ce saboda Anas nan ya yi tuji tsakanin ababa guda lokacin da ga manzo Allah shiga kewayi bai shiga da ruwa ba sai tunanin shi shi doki ruwan nan ki samu manzo Allah cikin makewayi na shi kai mai su dan ya haka nan kuma zai kai ga al-istilau Allah al murashi zai kai ga shiga al-amura ko sai ke to yanzu ya zai ko ko dai shi an yi ruwan ganin waje sai manzo Allah ya tashi su ko ko ne kashi ko guda to sai din tsakiya ya ga ga shi abin wannan nan waje ya shiga da ciki kuma ya kasance bai aiki ko guda ba a ce kenan kaga wannan muhimta ta dini ce ko wannan saboda ilimin wani shari'a sai ya aikatar da na tsakiya bai aikatar da na farko ba saboda sa sannan ko bai kare ba saboda aiki alheri ne sai manzo Allah ya ce Allahumma mu fi dini fasara kazalika sai kasance ku faqihi ga dini babu la ya saka bada ke zasu bi mawajin wala ga'idin illa inda bina ijdarin auna hauyi bai mai bayani akan babu hasanta da kibla lokacin ga'idi da bi mawajin da hisari wala ga'idin ko kuma watan gayadi. illa inda bina sai in ya kasance akwai gini wannan wurin sai cikin yautuna gidarin gini auna hauyi ko tankuci ne kan irin rami haka ka shiga ciki wannan ka ko ba kusanta da kibla ba komai

wala yastaqbilu al-qiblata wala yuwalli hadar kada shi tsanci al-qibla kuma kada shi bata bayanai sai manzo Allah ce shariku ku gabasta au garibu ko ku mata. sai dai ka dibi gabas ko kuma ka dibi yamma ashe kenan nan ana magana da mutanen Madina saboda mutanen Madina kudu shi ne qibla su shi ne a ainihin bayan al-qibla su to ka ga yanzu misali idan ka fuskanci arewa ta ba al-qibla bai idan ka fuska kuɗi ka ɗibi a kimla sai zo Allah ce shari ko augari ku ɗibi gabas ko kuma ku ɗibi yamma ashe kenan ga alƙuloyi suna saɓawa ko ashe kenan ga wanda ya kasance shi na yamma ga makka gabas ce alƙula ce wanda ya kasance shi na gabas ga makka yamma ce alƙula ce wanda ya kasance shi na kudu ga makka arewa ce alƙula ce wanda arewa ga makka kudu ki kudu ya alƙula ce ko to bisa ga wannan ashe kenan ta kara kibla ta mutanen Madina ce na su kadi bisu sallah sai manzo Allah ya ce walakin a sharri ko ogari ku zai bi gabas ko kuma tan kudi biyan ma to bisa ga wannan sai kasance sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi sabani akan wannan wasu daga cikin sun kace akan cewa ba a dibin alkim ba a ba alkim labai saboda manzo Allah ya ce watan sharri ku ogari ku ashe kenan ba za a ba ta bai ba sannan kuma za a hukunce ta ba an kiyaye da wannan ko to sai kasance an ka samu hadisi na Abdullahi ibn Umar shi na da yace na wata rana ho watan saman daki na mu daki gidan mu daki Hafsa shi kan yace ko da ni wai ga sai ni sai ni karo da manzo sallallahu alaihi wasallam shi na yuce shi ya fuskanci baitul gidan ya fuskanci baitul miqdis ana yucin kenan ya ba da kula to sai maluma sun fita akan cewa a kenan mutum ya samu don haka buhari ce a illa inda binadi aw nahwi sai fa ya kasance gungini ne ko kuma wannan tafati a sheke nan ta da nan ga wanda ya kasance cikin gida wanda kasance gidan kewaye ne ya samu shi ba a tura bai sai ta wannan hadisi ko a sheke nan bai samu shi kasance ta ba to sai kasance kuma akwai hadisi take na ainihin jabirin abdullahi shi ko shi na cewa mun kasance watan manzo sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan za mu je makiyoyi ba za mu ba alƙula bai ba ba za mu fuskanci ta ba take sai ni ga manzo gabanin da so shi shekara daya ya kasance shi na fuskantar alƙibla lokacin abu kafin shi ta gare shi kuma an ka samu ana fuskantar alƙibla amma wannan dai inda binadi wa nawi lokacin da kasance akwai gina ko ni gina to sai kasance sahabbai sun sai kasance ainihin masu sun ka sun haka su kashi ahmadu na hanbalin da shafi'i ga tsaurukan su da amma karhi mashhurin tsaurukan su sun ta akan cewa gida da zaji ba a fuskanta a kibra kun ba a ba da bai tun da manzo Allah ce shi ko gari sun kai ko da hadisin gode kasance amuni to da malikun anasin da shafi'i da ita ko inda rahawai sun ku sun tafi kan cewa idan cikin gida ne kana fuskantar alƙibla ko ka bata bai amma in ya kasance daji ne ba za ka fuskanci alƙibla ba kuma za ka bata bai ba sai kasance da Aisha da Rabi'atul rabi Abdurrahmani da Urwa da Dawudu Dawudu Zahiri su ko sun tafi kan cewa gida ko daji kana fuskantar alƙibla kana da bata bai da suka tara a cikin gaba ɗaya to amma abin da ibn hajar ya ce nan ga watan masaba wanda amma yi ce masa jumhur ita masaba ta na alasan ita masaba ta wannan shafi ita masaba ta ta wannan a ita ibn rahawi a alhamdulillah yanzu daga wannan sai ma ruwa sun haka sauran matsala uku mai da muka faɗe ta to wanda sun ka tafi akan cewa ba a ba a kula da kuma ba a fuskantar ta saboda manzo Allah ya ce wa la ta takabiru hani ne sun ka ce wannan hayo muqaddamu ala ibahati in ma koma ga kaida wannan hayo muqaddamu ala ibahati ana gabatar da hanya akan ibaha la tasqabilu la tasqabilu kibata da gori wala gari hani hani ko ba shi kenan kaga hadisi wanda an samu na Abdullahi bin Umar da hadisi da an samu na Jabiru a shi kenan kake ba wannan ibaha ce sai sun ka ce ainihin wannan hayo muqaddamu ala ibahati kuma sun kace a wancan amun ne la tastabilu ibada golin wala gaidin sharri ku ogare ku amun ne shi ko wannan hadisi na Abdullahi bin Umar hasuna wal hasu muqaddamu al amin na ai ko wasu ko sun kace to a koma ga asubi mene ne ko komi asubi halal da ba har shi sun kace to a koma kan ba bisa gare shi a shi ta ji a bisa gare shi zuwa ne ta tahi bisa gare shi Yawdu Zahiri ta ji. sai babu ma babu ma ta Allah lalle sai ni bai mai bayani akan wanda ke gayadi wanda ke shiga makewayi ko wanda ke tsugunni a lalabe sai ni akan tubalai guda حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال اخبرنا مالك يدي متكم قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبانه an ambihi wa ibn habana an abdullahi ibn umara annahu kana ya kasance ya kula shi cewa inda na san hakika su mutane ya kulo da suna cewa idza qa'atta ala hadithika lokacin da ka tsugunna domin bukatarka ina ce daga shiga makewayi suna cewa ai manzo Allah na cewa wala tastaqbilu al-qiblata kada ka fuskanci al-qibla wala baitul miqdisi kada ka nemi baitul miqdisi kada ka dibi kudu kada ka dibi arewa wa qala abdullahi ibn umara sai abdullahi bin umar ce laqadir ta kai fi yoma ala zahir baitin lana wata rana na hau saman ɗakin mu lokacin da na hau saman ɗakin mu ko da ni waiga ba da aitu rasulullahi ba da aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai duka manzon Allah ala lamin ta yi mustaqbil baitil miqdasi da hajji sai ni duka manzon sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci baitil miqdasi da hajji da ta sai ya je da arewa kenan bai nemi gure ba sai wasu masu sun fita akan cewa kenan ana fuskantar baitul muqaddas ana ba alƙibla bai ba fuskantar ta zani wa qala ko wa qala sai dai shi a wannan Abdullahi ibn Umar yace mawasiun habana la allaka min alladhina yusalluna ala ke kila kana cikin waɗanda ke sallah ala ke watan akan tattarin su kila kana cikin mai sallah kan tattalin ne shi wai kana cikin wanda ba san sunna ba wai wannan tambaya ba irin kake ne kai ta ba saboda me ya za ka tambaya kan fuskanta a sunna ko ba ta bai alhali kuma ga hadisi sai abdullahi bin umar ce ai ga shi ga hadisin sun da ta ce wasu mutane suna cewa idan ka zo za ka gaya ne ba za ka fita a kila ba ba za ka bata bai ba sai ki tona wata rana bukata ta kama ni hausa man ɗakin gidanmu ko na hausa man shigewa gidanmu lokacin nan ko da ni ga sai ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa shi na cikin mutewayin shi wa huwa ala labin shi shina tsugunni akan tubalayye guda biyu mustaqbil baitul miqdasil harifi ya fuskanci baitul miqdasil harifi domin bukatar shi ta ki da kana cikin wannan kusan sunna ba watan ba ki rabiya tsakanin sunna ta makewoyi cikin gida da makewoyi cikin daji to shi ke na tace ni ba ko tuni ce la adali wallahi la adali wallahi ba sani ba ke da kuma yi ko haka nake haka wa tun habana ce ta ga bai faɗa ba sai ki da makana cikin wanda ka sallah ala ulaki wanda ya kasance suna haika tattalin da su wajen sallah da cikin su ba su rage tsakanin tara da ciki kala maliku to yau ana son a fassara watan tafsiru salati ala ulaki ana son a san wa bai fassara muna salati ala ulaki sallah akan aura ku akan goya sai buhari ya diba ga fasarawa ya kamata shi doka sai ce kala malikun malikun rashin ya ce ya ani allah da yi salli wa la ya salli wanda ke sallah ba zai doka ko wani dan daga kasa ya zaji doka ko la tukun da arabi wanda ke sajida da a bai da kasa kenan mai zuwa haka mai da mai taya su bismillahir rahmanir mai taya kamar gini sai shaka shi mai kamar mai shiga kamar mai yiwu shi mai gaba dai irin sallar da suke yi yanzu ya kasance ko da ko da ko da ka tasowa daga wajen sujada sai ka ji kan wani kafin ka sai ka ji goshin da goshin wani daga cikin kafin ka ko ga shi in ka ba ka ga ko da haka ya kamata a yi sallah to ba mu da masallacin ne masu yarwa wanda ka roƙa ya ko a shekin na kaga in ka tiba alhatamu ana itibarin su da amakin ana kula da wuraren ibada da al'amakin sannan kuma tana kiyayewa da al'aman zamun nan ta ga zamaninmu mu da wurin mu duk bai duka wannan ko ba mu da masallacin ne wasu yarwa shi ko sunna ce ko sunna ce wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na bane tashin wani abu na sunna domin gudun ta mutane su hada cikin wani abu da yake da masanni yanzu alal misali wuri ya hukunta da ayi sabu goma cikin masallacin da ayi biya a irin wasu sallah ne ka gara da aisa sahu goma da aisa yi sahu biyar to yan kace za a yi maka sallah ta miƙewa gaba ɗaya kamar ta lemi to sai kai ga an kaci ba kenan wanda ya ka aisa yi biyar cikin inda ka ka sahu goma an kiyaye da wannan ko to sai ga shi ma da kowane sun kai ne ya fassara abin da aka nuhi da cewa la'allaka min allazina yadunna ala uraki yace abin da aka nuhi nan ga wanda ke sallah ba zai ɗaukako jikin shi bai ɗaukako ba zai ɗaukako ƙirje shi ba daga daga ƙasa wanda shi ake nuhi yanzu na ina masu cewa malikun anisin ba a hujja shi to buhari da himahullahu ga shi ya yi hujja da malikun anisin sannan suna cewa wai buhari ya yi malikun anisin yawan hadisai saboda mawaɗa malik hadisi da yake da na ciki ne amma ga buhari da hadisi ko bakwai wannan rashin sai malikun anisin ne ba san wa aka ce malikun anisin ba Ibn hadin ya ruwaito riwaya ta hadisai na mu'adda malik an maliki ibn anas hadisi abin da rubuta hadisi dubu goma sha biyu shi a cikin mu'adda da ibn hadis hadisi dubu goma sha biyu an maliki ibn anas cikin su babu da ishi ya bu mutane babu da ishi hadisi wanda kasance mai ramni na sannan babu hadisi wanda kasance malum masu ka taru suka ce wannan hadisi ba daidai ke mut'ab wani wanda ce hadisi ne da ifi ne wanda ce ba ifi bane shi aka ce mut'ab da ifi ko ne kowa gane da ifi ne an ce babu da tibi cikin babu mutane mai sun tarihi akan mu a tatu da an rubuta ne zai ba cikin za ka samu wannan maluma da su ƙari sun yi da malikuna a nasi shina da mu'ata mai hadisi dubu goma sha biyu wannan mu'ata wanda aka hannu na yahya mun yahya na Allah ji ba shi kadai ke nan yayi da ga na sun ko da yazo karshe yazo ya zo karshen rayuwar na sun don haka ma akwai da sun da bai karanta ba bai karanci ba ko da itikafi ba cikin mawaɗa malik ya duka dukkanin babuka ga ibnu ziyadin sai ya fara karatun mawaɗa ga ibnu ziyadin cikin garin su a abin nan kurtaba bayan haka nasu ne tashi da shi zai kuma ne kuma sai kanta sai gani shi ma hadisin yaya an maliki yayan nan hayan Allah ya maliki sai ya kasance shi na cikin babi ne da kafin Allah ya karbi rayuwar imawa Malik sai ya kasance ya kazo cikin babi da za a gani hadisin ibnu Ziyad عن مالك وحدثني يحيى عن مالك حدثني ابن زياد حدثني يحيى ابن زياد عن مالك هكذا أجمع nake da wannan to shi wannan fa ya yi wannan ya Allah ki karamin ma karamin almani da malikuna na sai riwaya shi ita ce ta kawo ga hannun saboda wani sun haka masa malikiya cikin Andalus Muhammadu Hakami Muhammadu Hakami da ya yi da wannan ibn Ziyad su ne suka kawo masaba ta malikiya cikin kasar Andalus ita ce ta malalu ta malalu ta malalu ta kawo cikin Afirka an kiyaye da wannan shi sa wannan mawaɗa da aka hannunmu ya kasance mai albarka kwarai kwarai da gaske ya sauran mawaɗa su wasu saboda ya kiyaye da an kai cikin wajulus dukkanin su sun bace ba mu su a hali a kenan wasu ya kiyaye da an kai cikin bitira su sun halaka kafirai suka ce su daɗi sun zo sun boko na wannan littafin da ra'ayi kamar cikin wajulus ya ce fin dukkanin kafirin suka ci wannan kasar an yi mata taron dangi na kiristoci lokacin da kiristoci a yun masu wata gumaka suka ga a hakika Honduras sabon kaso ta yi jami'a babbar jami'a wanda kasance duk duniya babu irin ta saboda malumma na ainihin Honduras cikin masaba gaba ta malikiya ko cikin masaba ta duniya lokacin da sun kubun kaso da ilimi ba a samu masu ilimi irin su ba cikin suna adda wannan in a zubar da annamari wanda aka ce mahadithul mashariq wal magharibi wanda ya rubuta ainihin at-tamhid riwaya ta Muhammad Malik yayi mai sharhi sannan baya kan kuma al-istikaru to in kana so in ka tiba at-tamhid ne mun zuwa da annabi amma al malikun al-madini al-madini al-madini al-madini malikun ba ko al-madini malikun al-annabi amma ka tiba a gani malum ma sun yi da cewa hadithul mashariq wal magharibi an ce ya hadithul ghadadi saboda ne an kwatanta shi da ibul bugadadi shi na raye a ibul bugadadi na raye wanda kasance an ce duk abin da an rubutu game da wannan hadisi a ibul bugadadi shi na gaba ko ثم الحديث مرجع الرجال mabada ko Allah ya kaɗi yari ba haka aka ce ba ko to wannan hadimul bagdadi ɗin da muka magana kai ne ana ce mishi hafizul mushriki don ka zuba da annabi ana ce mishi hafizul magaribi lokacin da wani malami ya zo mashrik inda hadimul bagdadi ya zama ya karatu gare shi ya saurare shi sosai sai ta so yi yamma ya zo inda ibnu abdullah annabari hafizul magharibi ya zo saurare shi sosai ta ce mishi anta hafizul magharibi hakika kai ne hafizul magharibi sai ya shu ta ce wala allaka ta'ani anna hadibal bagdadi hafizul mashariqi yace kira kana mihin hadibal bagdadi shine hafizul mashariqi dai shi wannan dai wannan magana ya ya ji hadin alƙawari annabi amma shi na alƙawari annabi ya ga an yi shi daraja ana ce mishi Yusuf ɗin alƙawari annabi ya ga an yi shi daraja yace kila kana mai hadin magana shine hadin magana ke nan mashi hadin mashi ke nan ko sai shi wannan malami shi a so shi adalci sai koma tashi koma can inda hadin magana ya zama saurari sosai ya karanci ne sosai ya zama fahimce sosai sai sake dawowa inda ibn al-qari annaba ya saurare shi sosai ce an tahadidul mashriq wal maghrib wannan abu wani biki na sannan in al a annaba wannan an ce duk cikin malum ma gaba dai babu wanda ta fi dora hadisi gaba dai wa huwa alamu bi fiqh hadisi ya yi kowa ta fi ɗora hadisi haka wannan ce a ibn hazm al-zahiri an san ko ya ka tsayin jayyan kenan ko to ko shi abin da ce ya yadda tun da ya annaba shi ya shi kowa da da fiki wani hadisi amma ibn malik kun ana duk ya ji wannan to in ka tiba rubuce rubuce wadanda malikiya sun kai wanda shi malikun asirin kai ne shafi'i shi na da shekara shi na da ainihin ya kai malami ne cikakken malami da mai bayani inda muka yi yana malami ne cikakken malami bai iya karatu da kowa ya kare da kowa duniya shi a sai dai wani ce mishi kana hada saura wannan wani ce kama kana saura yace wallahi lokacin da an ce ina saura sai da rayuwa ta shi ne kuma ya rage ce kuma ya rage sai yace akwai alimin madina akwai imamu ahli madina nan shi ya rage gare ka yace ya tashi zuwa madina ya zo madina ne ta ta muku dan ba tarihi mace ce na malikun alaihi ba da ya zo madina ya zo abun malikun a nan shina malami ne sai shekar goma sha biyar tare da amma kuma cikin sati guda ko cikin kwana arba'in ya ya ya amince kan cin wata sai da hada cin wata gaba ɗaya sannan ya zo sashen malikun a nan dan shi alhibbi sosai yanzu kamar alin sa duk ruwayan ga shina hada ce cikin dare guda mutsaliki shafi ba kenan to yanzu wanda ka karanta irin shafi ka shafa malami bane eh? buhari wanzu da gashi buhari duk fito ɗin da kake shina yawo ciki ne shina na yawo na akan fahimta ta shafi'i da wannan abu ubai ne maruma guda nuna shi ta yawo da fahimta su ta fito duk yawon ga da kake shina yi da babukan ga da kula gaba dai shi na aiki na da fahimta da fahimta ta wannan shafi'i an mutaliki an kiyaye da wannan to imamu malikun anas imami ne ana cin shi imamu ra'ayin mace me yasa ake cin shi imamu ra'ayin mace abin da yasa ake cin shi imamu ra'ayin mace shafi'i rahimahullahu ya gamu da muhammadun hasan ash-shaybani suka yi muqabala ko za su muqabala yace mishi za mu yi muqabala da kai yace eh na yarda za mu yi muqabala alal muqabalati aw alal hisabi za mu yi muqabala da kai akan girman kai kai jariya in yi jariya kana da gaskiya in wurin gaskiya ina da gaskiya in wurin gaskiya ta ko ku za mu yi adalci yace ai adalci oh, in ji shi shafi'i ya ce yi adalci shi ke na mahammadu na sai a shebani ke yi adalci da in samu mata irin mahammadu na sai a shebani wannan mutum na wanda ya kasance suna ci a sabon ra'ayi almajirin a wannan abu hanifa ne kuma shi kan shi ya zo ya karanci mu a malik da wannan da wannan a zulmu faradi ya karanci mu a malik a zulmu faradi an kiyaye da wannan ku akwai al'asabiya muwadda ne sannan akwai asadiyya mudawwara ce an ke da wannan to shi wannan muhammadu na hasan ashe bani tunna wanda ya kasance shi a wutu da hanafiyun na hanafi wanda ya kasance ƙarfi ne ga jayayya kamar na hannun da zahiriya to ya hadu da shafi yana mutsalibi ya ce to mu yi mukabala da kai ya ce to za mu yi akan adalci ko ko ne za mu yi akan girman kai ya ce a ya kan adalci yace ashirka billahi imami a alama alamu bi kitabillahi amma imamuka yace na gama da Allah shin da malami na da malamin ko sai na alqur'ani kenan cewa da malami ne malikun anas da malami ne abu hanifa sai yace imamuka a alama alamu bi kitabillahi yace ashirka billahi yace da malikun anas yace an wa mutum hasan ashibani kenan da garin ya yace da komai da aka ce ai adalci ya ce hakika imamin ka yayi imani na sanin alqur'ani ya ce an sharika billahi imami a alamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma imamuka ya na gama da Allah shin da malami na malikun anas da malamin ka Abu Hanifa wai sanin sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce imamuka malamin ka malikun anas sai ce an sharika billahi imami a alamu bi aqwali sahabati ridwanullahi alaihim imamuka yace na gan ma da Allah da malami na malikun anas da malamin ka Abu Hanifa wa yake sanin atwaru sahabati ridwanullahi alaihim wa ayyamuhum yace maliku yace imamuka malikun anas yace yanzu kan babu abin da rige mun in baki ya tunda asabu yake yanzu ya ga dai san ya rage kenan to kuma shi ka sani alqur'ani ya shi ka sani sunna ya shi ka sani alqur'ani sahaba zai shi ka sani mushi kiyasi ne abdullahi mi shi abdullahi ka cewa mustadidul faqihi asadun nakali aw mutadamminu lizakan asali aw nashi'un anhu awatun akali na aniki shi bara'atan lil asali fal awwal alqur'an fal awwal alqur'an ma sunnatihi wa sani al-ijma'u min ummatihi وثالث القياس للأئمة هذا هو القرآن مع سنته وثالث الإجماع من أمته wanda sun ijima'in in sahabbai ya yi kasanin ya yi kasanin sunna dan sahabbai sun yi kasanin sunna ko manzo sallallahu alaihi wasallam shekar da su alqur'ani to ga shi inna malikun asun ya zagaye ko to yanzu nan na abu hanifa imani na tabi'i kuma sannan ma almajiri ne wanda kasance shi na ji da abu hanifa cikakken ji amma da an ka ce a yi adalci ya ce malikun asin ya yi abu hanifa mu samu daddawa daga ahnaf sun ce wane ne mahi cikin imamai ya guda biyu malikun asin ko to sai mu koma ga shafi har wa ba shi ke bi ba shafi'i da kai ne ya yace idza zikira sunnatu wa malikun annajam in ana magana akan sunna imam ima ya fa malikun annajam imamu na malik tauraro ne na suna. don haka ya ce fa malikun najam sunan malikun asa ne ainihin tauraron sunna an kiyaye wannan sannan kuma shafi'i da kai ne ya yace rana alkiyama ce malikun ma'anatin hujjatun bayani bayanar biyu hujjatun bayani wa bainal yawmal qiyamati yace maliku an shi da zama hujja tsaya da hujji na rafi duk abin da ni faɗi na ijtihadi da inda ni jawaba da inda ni kuskure zan ce ga hujja ta nan ga shi ya koyar san shi ya karanta san Ahmadu na hambalin almajirin shafi'i ne Ahmadu na hambalin almajirin shafi'i ne abin da ce laula muhammadu ibn idris ash-shafi'i la halakatu kina da hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin da kanshi ko da shafi ya kanta da shi kina da hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin cikin kanshi lokacin da shafi ya kanta da shi amma da da haka ce wallahi muhammadu idris al halakatu ba na wannan to yanzu alal misali nan karamin takadiri kenan to yanzu idan muka ce za mu koma akan bayani akan taraje mu jari bayani na sai yanzu ko ji dai yanzu irin matsayin su shuba ko sai ga su mun abi iyaka to wannan waɗanda Buhari ke kawowa gagga gagga gagga masana gogaki kenan na ilmi ko to in ana magana akan malikun anasin wallahi a mutum an bani cewa shi kai ba a kowa magana kowa an kai magana ma da kuna an ta gari ce zai kiyaye da wannan kuma abin suka cewa kullum man rawa an malikun ko su dato an ce ya za ka ce ga malikun a an zuhuri da sauran sabu zuhuri ce a in dai aka ce malikun a sai ko magana kowa gina zuhuri a bar ta na a tsaya bakin nan zai da wannan ko don haka ga shi kenan kaga mu dawo mai da hankalin mu abin da ke amfanin mu al-i'lab al-ishtighal bi ghayri al-maqsudi i'lab an al-maqsudi al-ishtighal bi ghayri al-maqsudi i'lab an al-maqsudi shigaltuwa da abin da ba shi an manuha ba kaucewa ne daga abin da an manuha abin da an manuha ta malumman wanda sun ka shata ka'idodi sun ka shi hidar da muka, sun kai bayanin su a gane shari'a a yake da ita a ba a tafi zuwa kwakwale kwakwale malum malumma ba kan kasance ba ta tuna wanda da aka son a shawo hamalahi ba ta tuna haka Allah an tabbai Ahmadu bin Hanbalin an tabbai a wannan misali akan malikun anas da Hammadu bin Zaid yace a in dai za ku tambaya ku tambaya akan wasu yace ai malikun anas Hammadu bin Zaid ya kawo wani wanda bai ya kawo shi yanzu ya ce umu na Allah ya harbi amin don Allah ne a cikin fashi to yau haka ƙarshe ta ga waɗanda irin su da tafi sun ka wanke sun ka farance su to ina ga kai wanda ko bulugul murami bai haddace ba da zaka waka shi waɗanda ba san komi ba suna cewa wai malikun hasin wai hadisi mu a dai ya rubuta ka da ka yi tarihi shi da tsira adalci da take ka ji ba shahadiya ne katiba abin da ibnu taymiya ce akan malik ibn anas mun in ka yarda da imamaci na ibnu taymiya rahimahullahu al-harrani ka zo katiba haka abin da ce akan malik ibn anas ya ta yi kun yamshi tabdilu masabi malik yi ta masaba ta malik ibn anas kuma ya kawo hujjoji hujjoji kan akan cewa masaba ta malik ibn anas ta ya goje ta ya goje masaba tare da hanbali na ba hanbali na sannan ka diba ainihin bin maluma magabata wa'anda sun ba gabata ba malamin da ka gina su wani malami wannan sukan maluma gare mu ya faru kuma gare mu zai kare ba zai zama ba sama ta riga ta wuce a shirkin nan gare mu zai kare wanda ka kanta su ga maluma ta kanta da shi shi tafiya ga maluma ya koya ya iya ya tarbiyyantu gare ka za ta kare da kai amma ba za ta zama sama ba haka za ta yi to duk abin da ya kasa ba ba da haka zai yi ba abin da ya fi shiga da haka ba abin da ya kasa ba duk wanda ka so yanzu kuma matsayin irin su malam kurbi ba a cimma ko ka rubuta yanzu da hali ba ila ma an qur'ani to ta yi ka rubuta naka wannan eh? muna nan mun muna adalci ana magana kan adalci ko ba maliki ba ne me yasa farko littafi ce cewa zai yi ya rubuta littafi amma duk abin da shi bayani akan hakamu zai yi shi akan mashuri musamman malikiya sakaci ko sannan kuma in kaci ba in kai ta magane su duk malumman da sun gabata ba malami da bai da masaba an tambaye ma a makar gumi aka ce me ne hukuncin wanda bai da masaba yake fi ne na ji wannan fatawa da kunne na sai ce ala kullu man la ya kata bi bi a'in matin faki samatu kulli za an alhaqi halita sai ke kawai ta haka wai ce ala kullu man la ya kata bi bi a'in matin kake zama da kulli za an alhaqi halija sai ke mace gaba da karatu wanda ya sani ya sani wanda ya sani bai sani alhamdulillah wanda ta kala ma da su da alwahu la da بل متواتر وآحاد ذكر أنواع علم الحديث watan bayani akan nau'uka na ilmin hadisi annau awwal annau sani annau salis annau salis wa tisuna annau salis wa tisuna nau'i hasuwa nau'i na 93 shi ne karshen nau'uka waɗanda imamu musulmi ya tace ta jirgin rawi na shi don haka malam ce anwa'u nau'uka na ilmin hadisi za a ala tafi da a wannan da wannan ya sa cikin littafi shi mukaddama cikin littafi nau'i 66 wannan nau'i ya fi shi ma sa nau'i 66 iraki da waƙi a ainihin wannan in Allah ya sa shi ma nau'i 66 imamu su iya ce sanya nashi ya sa nau'i kusan 80 cikin littafin shi amma daga baya shi ta jirin burawa ya zo ya kare kare kare kare ya kai su nau'i 64 to shi na ma na ce anwa uku za da alaƙa dina sun mana haƙi su sannan hadisi inda akasari da kun mahi yawan maluma na inda akallina ba gun ma karanta ba inda akasari da kun akasari na wannan in ma sahihu ko hadisi da kasance sahihi in mun kadi ba hadisi ya tara wata hanyoyi na ausafu rijali ilzan wa itiqanan ya tara daraja ya sai a ce ma wannan hadisi sahihi idan tamala ala'a ala'a in ya tara hanya madaukakiya ko sifa madaukakiya ta usafu rijali sai a ce mu nan hadisi sahihi sau ala wasa ɗaya ko ta da kuma ta tsakiya sai a ce mishi hasan sai kuma kasance bai ta da ko kowace irin daraja ba bai da daraja madaukakiya bai da daraja da kasance ta kasance mai bi mata ce sai a ce mishi da ifi don haka ce in ma sahihun aw sahihun a in ma sahihun aw sahihun aw hasan me yasa sun ce in ma sahihun yi kun? bai in ma da ihun au hasan au da ihun ba ya raba tsakanin hasanan da take yi sai maluma sun kace to yayi wannan saboda lura waka wasu ko sun kace a'a ba da lura waka ba ce da ke mukabala da take yi take yi sai ka take shi sai da yi don haka ya haɗe sun ne guda an ka to wasu maluma sun kace kuma abin da sama shi hasanan ba an bace shi ba saboda shi hasanun dahilun fi sahihi da ya ji ya shige cikin sahihi wajen ka hujja da shi don haka wani masu kace zai kashe guna kawai daga hadisi sahihi sai hadisi da yifi wal hasanu dahilun fi sahihi fil itijabi ya shige cikin sahihi wajen kan hujja shi ake yi wannan ko to sai malum masu kace to ita daga wannan hadisi kashi guna hadisin sahihun hadisin da yifi ba ke su kenan ibn taymiya ma ya yi da wa ijma'i ya ce malum sun yi ijma'i akan cewa hadisai gaba ɗaya kashi nuna daga hadisi sahihi sai hadisi wanda ya kasance da ifi ne amma wannan tirmidhi shine farko wanda fara cewa haza hadisun sahihun haza hadisun hasanun haza hadisun sahihun to sai kasance a ainihin wannan raddi wanda ibn taymiya ya kan tirmidhi kenan sai dai wannan hamdan ibrahim a hadabi cikin ma'alim musulmin nashi ma'alim sunan sai shi da abi dawuda ilamu ku sani Allah shi ji kanku hadisai na sallallahu alaihi wasallam inda hadisi gun masu shi gun masu hadisi sun kasu kashi hadisi sahihi hadisi hadisi inda sa zai ciki wannan kashe da hankali da hakika ba wanda ya fara wannan kashe din ba kamar ibrahim alhaɗaɗi ba shi ne ya fara wannan kashe-kashe sannan kuma ci ya ga ƙaso bai gama gaba ta tare ana samun cewa hadisi hasan na ga wannan irin su ahmadu da hanbali ko irin su buhari ko da sauransu amma dai kuka ta yi hakan ba wanda ya fara wannan allah shi shi hamsin ibrahim alhaɗaɗi su ma'alin musulmi shi ne abu da abu da shi. Ibi da hakan sai da kula shi ma ya goya baya yace idan zai ramu kallahu أن الحديث يكون لا في حياة حديث صحيح حديث حسن حديث صحيح شيء ما تأتي يبدو شيء ما تبيشي تأتي وهذا حال شأنك أسلم سنة إلا تكيكم ودليل واحدا shi ma sai da ainihin wannan shi ma be shi a yuki cikin alfiya ne ta ce wal akaruna kasa muhar wal akaruna kasa muhar sunan ila cikin wata ibin wahada da cikin nan kaga can yau in miya an riga yake ko da ke babu wanda fara irin wannan kashi kashi in ba ilimi ba to sai ga ainihin wannan abin ibrahim al dadi ya kanto daga magabata cewa sun kasa ne kashi in salahi bi shi akan hakan da ya bi shi akan hakan da sai bi shi akan hakan da shi kuma a imamu a wannan abdullahi gobe ta gama da hulɗa wa yau hamadi shi mai bisha kan shi na ce ya ce suma hadisi inda aka sabina in ma sahihun ba inda aka lina ba in ma sahihun au sahihun au hasan ya ce mai mutu a sannan kuma idan ma koma nan ga hadisai kenan ta ba mai inganta su in ma hukuma wajen na kazo rijali bai cike akan madadin hadisi na wasafu na wasafuhum bayan mun da ciki tsohon su mu bai ciki su sai tsani su sannan kuma jin hawa hadisin da aka ci komai da komai a tsari to sai kishi uku ne kawai to amma in mun hakoma fa al ahadisu bi ikbalu su da halilina in mun hakoma sai take ne su zo muna sai hadisai su zo muna sai ce mai mutuwa din hadisai sun zo muna akwai mutuwa din shi hadisi wanda ya kasance wa babu wani adadi mahasusi ke bantance wajen wajen kawo shi yana da yana da adadi mai yawa wanda ba kai bace ba hadisi da aka tada masu yawa rijalu ko suna da sun kai kamar mutum goma duk wannan hadisi shi da muke ma hadisi mutawatir wanda ya kasance rawahu adadun kasiru adadi mai rawaito shi za a ce mu wannan hadisi mutawatir sace wa ahadu zikin sannan kuma in mu hukuma hadisai bi ikirari usuli ha ilaina ta ce hanyar da hadisai sun zo muna akwai ahadu hadisan ka ce ahadu yana farawa daga hadisi wanda kasance wajen fardun na wanda aka ce magani ko kuma a ce mishi alfardun mutalab ko a ce mishi algaribun mutalab kama hadisi na innama al'amalu bin niyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa ko kuma hadisi na annahyu an bai'i wa la'i wa an hibati wannan na farko ta fara da bihi umarun hadabi amma abin ibrahim a ta fara da umarun hadabi an nabi sallallahu alaihi wasallama wa ta fara da bihi a halka mutuwar sahihin Allah ji wa ta fara da bihi anhum ma kun Ibrahim atayi wa ta fara da bihi anhum ya rasu rasul Allah ala sani bayan haka ya fasu ga hadisi mun ta da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma mutum guda to shi gare shi ana ce mishi wa ta halka mutuwar sahihin Allah ji shi dai to na hadisi daga mun hada shi kuma halka mutum mutuwar sahihin Allah ji wanda ya kaɗaita da wannan hadisi gare shi ana ce mishi ma muhammadu da zai ma attabi shi kuma wanda kansu da shi ana ce mishi ya yin fiye al'asari nake yadda wannan ko to wannan hadisi wanda kasance abu da gare shi sai dai ko gare shi wahid wa an wahid wannan ana ce mishi fardu mutalabu ko ana ce shi kuma da algani algani mutalabu nake yadda wannan ko to wannan shi aka ce ma ahadu hadisi mai rawi guda ahadu na hadisi mai rawi wanda aka ce ma hadisi mai rawi ahadu na hadisi mai rawi ko wanda ke ce mushuri ahaduna hadisi mai rawi ko wanda ke musadidi ahaduna to in katiba kenan ashe al hadisu bi itibari usuli hadisa na dan kasamu ila hamsati aksan ko hadisun garibun hadisun azizun hadisun mashhurun hadisun mustafidun hadisun mutawatir to shi na cewa Abdullahi ya ce bar mutawatirun wa ahadul yakin za mu yi bayani akan mutawadili za mu yi bayani kuma akan hadisin da ke jama'a har insha Allah alhamdulillah salatu wassalamu an ce tambaya sai hakuri wani lokaci sai rana ya Allah sai mu alhamdulillah salatu اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآية حسنة وقنا عذاب النار المتقين مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين